duk da yake har yanzu ana samun yaɗuwar miyagun kwayoyi a cikin al'umma a Najeriya hukumar da ke yaƙi da sha da safarar miyagun kwayoyi ita ma ta kasance tsaye ƙaumon wajen ganin cewa an samu raguwar yaduwar su our success in arresting about 32,000 drug offenders including 35 barons Darakta na mai kula da harkokin shari'a da gurfanar da waɗanda ake tuma da aikata laifi gaban shari'a ta hukumar kula da yaƙi da sha da safarar miyagun kwayoyi ta ƙasa Josephine Ruth Obi wadda ta maganta da yawon shugaban hukumar muhammad bubu marwa ta ce a cikin watanni 29 hukumar ta kama masu ta'ammali da kayan maye da yawan su ya kai dubu talatin da biyu kuma daga cikinsu akwai gaggan diloli guda talatin da biyar ta kuma kwace kayan maye da nauyin su ya kai kilogram miliyan shida da dubu ɗari uku ta kuma lalata wurin da ake noman tabar wiwi mai faɗin kadada ɗari takwas da hamsin da biyu a matakin jihohin najeriya ma jami'an hukumar na taka rawar gani da mai a jihar sokoto da ke arewa masu yammacin ƙasar hukumar ta kona kayan maye masu nauyin kilogram fiye da dubu ashirin da biyar da kiyasin kuɗinsu kan iya kai miliyoyin nairori to ko menene tasirin kona kayan da aka kama a bainar jama'a kwamandan hukumar a sokoto muhammad iro adamu yana mai cewa a kowane lokaci zaka ji mutane suna magana wai mutanen nan da suke kakkama irin wannan abun kayan kuɗi ne fa sosai me suke yi da shi ne har wani ma suka yau sukan cewa ma wai sayarwa muke yi to a yau irin wannan abun da muka shi ne mu nuna mu jama'a fa ba hurumin mu ba ne wato idan dai mun kama abu mu ɗauka kawai mu ce za mu je mu kona sai an bi ka'ida ka'idan nan shine kamar kotu ta ba da izini akan a kona wa'annan abubuwa a yau din nan kun gani mun kona kwayuka eh, mugan kwayuka masu yawa wanda suka kai kilo eh, ton 25 masu ruwa da tsaki ga fafatukar yaƙi da sha da safaran miyagun kwayoyi na fargabar cewa kan da hukumar ke kamawa adadin su kan iya zama kaɗan daga cikin waɗanda ke zagayawa a cikin al'umma ba a samu nasarar kama su ba kamar da danura abdullahi attajiri ke cewa to kuma dole ne hukumomin da abin ya shafa da sarakuna da shugabannin addini da kowa kamar da mun ka yi kuwa na a ido a sa ado addiba irin abubuwan da kai suna kawa ka san ga al'ada duk abu guda aka kan mai sai kila goma ko ishirin sun wuce Hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta ce hakan ne ya nuna akwai buƙatar shigowar jama'a ga wannan fafatuka a cewar kumannan ta a Sokoto. Wato irin wannan yaƙi da ta'amali da miyagun ƙwayoyi ba wai a hurumin NDLA ba ne kawai. Ka gane jama'a kowa dole a haɗa ƙarfi da ƙarfi a yaƙi wannan abu. to in ba mu haɗa ba haɗa ƙarfi da ƙarfi ba to abin nan fa zai addabe mu dole ne mutane su fito su gaya mana mutanen da suke ta'ammali da irin wannan abubuwa unguwansu da kuma eh, inda suka suka gani in ba haka ba bayan da zamu yi mu yaki wannan abubuwa ba za a same mu ko ina ba ba za a ce NDLA muna ko ina ba dole ko abin da muke kira intelligence shugabannin al'umma ma suna da gagarumar gudunmawar da ya kamata a ce sun bayar domin ceto jama'a daga fadawa cikin wannan matsala akan hakan ne ma gwamnatin jihar sokoto ta bakin mataimaki na musamman ga gwamnan jihar sokoto akan harkokin mulki ya ce gwamnati shirye take ta yi aiki da hukumar ta yaƙi da sha da sifirin miyagun ƙwayoyi domin ceto jama'a ta daga fadawa cikin wannan mummunar ɗabi'ar masu fafatuka dai a wannan haujin na fatar ganin gwamnati da sauran jama'a kowa ya yi da gaske domin a samu nasarar kawar da wannan mummunar ɗabi'a ta kwankwaɗar miyagun ƙwayoyi a cikin al'umma domin rage illolin da yin hakan kan haifarwa muhammad nasir muryar amurka daga Sokoto a Najeriya.